يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ما زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليه رسولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما أعمالكم ولا تتركوا من ربكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اجعل من الذين امنوا وعلى الله يرحمكم الله السلام ورحمة الله وبركاته وفيها تثبت أن هو مفهومي وحي ما مر معنا في الثلاثة هنا شعبكم وبركة رمضان كيف تجيب بها فإنه كما هو صلى الله عليه وآله وسلم تفقد عنه من الذين اليوم أنا أقول أود أن أكون كأشهد أمم من قبل في اليوم ثلاثون القرآن الكريمة أنا أصلي في الله سبحانه وتعالى وتذكر رمضان من أكيد القرآن جمع في الآية الشهيرة فقال الله كم آية ثالثة أولى لأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم الأعمى والبصير أم أن يستغفرهم هو قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا bayan ubangijin samai da kasa wurin da cewa yau ka ba su hanta ka bin shi ne allah wurin a kwanciyar su ne yuri ne a wuya a kudin da aka ne ka ce shirin da kuka yi ji ne yuri ne kuma bayan da abuya ababen su bin shi a ababen kyauta la yanzu kuna da yawan kusurin nasan wala barra ba sa mallan kafar kansu wani abu na amfani ko kuma kare da kansu wani abu na cuta da kuke yi wa kafar da kuke kul an yasu al'ama wal basir sake tambaya yanzu makawu da mai tilo za su zama daidai makawu da mai gani za su zama daidai an halatta tsawon domin ko kuma duhu da haske ba su makarfi أخذوا لله شركاء خلقوا فكنته فتشابه الخلق عليه وهما سنة يا محل أرى من علي به خلقوا فكنته نور سوى سنة حديث كل حديث الصح فتشابه الخلق عليهم من حديث كل سنة المصر كمال دون كل شيء ka kasa gane ne na Allah wane ne kuma na ababen bauta ko in za ku fara yin yake duk wancan tambayoyi ba mu amsa Ko kun in ka ce musu an za ku fara yin musulunci Allah shi ne mahaifin dukkan komai wa kowa su yi kafa wani shi ne maka ɗauki sannan alƙaƙaru wanda wata yari da dukkan bayan shi ne sama da su da ikonsa da iyawarsa da tsadar malar da kun ce sun farko tura suna karshe da sauki sauki irin uku ne akwai sauki da rubuliya shi ne sauki da yi ta Allah da ayyukansa ya ɗarin da Allah ya yi ba kaɗa ya ta da ya wannan bayan sun yi da yawa suke bayanin Allah ya wasu kamai ya halittu kasa ya halittu abinin wannan duk rubiyar ce ta wani wannan rubiyar tana bizin ya maka wato tauhidi tana da jirgin rubiyar rubiyar kada ka Allah ka rika in ka yarda Allah shi halitta shi ke rayawa ke kashewa shi ke azurtawa duk wannan abubuwa aikin sai

inda ya kafi shi a kare wa kasan sunan da ya kuma su farko sunan ina a kare kuma duk farko su shi mai shi haka na da kawai sunan da ya kuma su farko su shi mai shi al'are wa sunan da ya kuma su mai zai su waɗannan su kuma shi na shi a kare da su su yau da a nan wannan kayan ana so a rikin samun sauƙi da ne ta hanyar yadda da shi إلى أن كل تأثير مصدر من السماوات ومن الأرض وأي وجه من صفيت الدفاع وهذا مكتوب وأي وجه من كل لا أي أن فاطر من الباع ذلك من يشاء يستقر في وقوع كل سنة يستقر الله وكل سنة كذا وفي دين الله تظهر في الله ومن مرة تشاهد أمر الله كل سنة تظهر في الله ne Allah shi ya halitta sammai kuma shi ya halitta kasai kun ga wannan amince da shi kuma kuma gama ba sa musun shi to in ma sun yin kace Allah shi ya halice su ƙul har wa yau karo na biyu ka sake tambayar suka ce a fattakaftun min dunihi auliya to shin yanzu kwariki min dunihi ga wato wani Allah ababen bauta kenan auliya a majibinta wanda za ku rika jibinta wato kuna bauta masu kuna jibinta al'amuran ku gare su tunda kun yarda shi ya halicci sammai da kasai to kuma ya za ku zo wajen tauhidin uluhiyya a ta fama da ku ai wanda ya sama ya kasa ya yi ka yi komai to shi ya kamata ka kaɗaita da bauta ba ka ɗauki wasu ababen daban wanda ba su yi saman ba ba su yi ƙasan ba ko ba su yi ka ba su kuma ka je ka bauta masu shi yasa kamar tambaya ce ta mamaki a fattakhastun min dunihi awliya'a yanzu kwariki wani Allah Ababen jibinta Ababen bauta ai ga shi ko la yamlikuna li anfusihim naf'an wala ra. ba su mallakan ma su karan kansu wani amfani wala ran ko ba su yi tun kuɗe ma kansu wata cuta kuma ka irin na zamanin manzo da ake sassaƙa a aji. in an aje shi na katako ne an goge shi an shage shi ana shafa mashi mai don ya ƙara kyau to ƙuda in ya zo ya sauka kanshi bai iya kora ƙudan shi karan kanshi gunkin ƙuda ya zo zai tsotsa man da aka sa mashi zai iya korewa sai dai su masu bauta su zo su ta faman kore ma gunki to kaga wanda bai iya tsare ma kanshi wani abu to ina ga kuma wani zai iya ma wani wani abu ba zai iya ba kamar yanzu ka ce wurin boka ne da ɗan bogi zai ma kaza zai kaza taimakon shi mana ko ko ɗan damfara ka je ka kai dubu ɗari zai maka miliyan goma na na jabu to ai minus mana na dubu go na miliyan nawa wace dubu goma ko ya ka maka sauran mana ka kyale wannan takan idan kura na ma maganin zawo ke makanta mana tunda kuɗi zai shi makan shi mana ya baka da naka mana to haka duk wasu ababen da ake bauta ma su ma su yi ainihin su ji da kansu mana a je ka riko wani aljani zai ma kaza zai kare ka kaza zai waye shi ma ya ji da kanshi mana to shi ne ana ake nuna su karan kansu ba su yi amfani da kansu ko su tsare ma kansu ta cuta ka ga min ba da aula balle kai kuma da ka je ka ɓata lokacinka ka bauta musu wannan fa'ayi ne na alƙur'ani ake karanta mana ko Allah ya ce kul karo na biyu ka sake tambayi suka ce hal ya stawi al'ama wal basir shin makahu wanda baya gani da mai gani shin za su zama daidai ba za su zama ba anan ana so a buga mana misali ne anan ana nufin mai ido shine mumini mara ido shine kafiri wanda shi mai ido ya an faɗa mai Allah ya ce annabi ya ce ya yadda ya miƙa wuya ya yi imani to wannan shine mai ido shine makawarai idan sharau rangadadau yana gani na da basira shi kuma wanda an ce mashi Allah ya ce annabi ya ce yaki imani bai yadda ba duk yadda yake gani sunan shi makaho a mahanga ta shari'a musulunci shine Allah ke buga misali da su dan me inda kowa ya san makaho kuma an san mai ido za su tafi gasu na wannan yana ganin hanya zai bi wannan kotu an ja masa gora za su zama ɗaya ma'ana mumini da ya imani da Allah ya yadda da ƙur'ani arkanul iman ɗan da ya yadda da su imani da mala'iku manzanni littattafai ranar lahira ƙadara ya yadda ya yadda da Allah ya yadda da makoma gobe kiyama za ka haɗa shi da kafiri da bai yadda da Allah ba hmm? bai yadda da manzo bai yadda da ƙur'ani bai yadda da tashin kiyama ba za su zama ɗaya ko da a zahiri kana ganin yana da basira yana da ido yana gani a wurin Allah wannan ba mai gani ba ne kafirai yanzu duk basirar nan tasu da teknolojin nan nasu shi yasa ake samun wato kullun saɓani kai musulmi mumini kana ganin su tsirara kana ganin su ba abinda suka sani don ba san Allah ba su kuma suna kallon ka tunda ka san harka ta zamani teknoloji suna ganin ka kai ma ba ka da basira to basira su su sun gama kere-keren sun komai sun mutu an danna su cikin ƙasa ina sauran basirar kai kuma ka mutu da imaninka abinda suka ƙera ko wanda kuka ƙera ka ci gaje su ka mutu kuma an sa ka aljanna kaga waye ne mai gani kai ne mai gani su kuma su ne makafi shi yasa aka buga wannan misalin dan muminai su gane yanzu a daidaita makahu kafiri da bai imani ba sannan a daidaita shi da basiru? da mai gani shine mumini da ya imani da Allah ai ba za su taɓa daidaita ba am hal tastawi zulumatu wan nur ka saki tambayar su shin yanzu duhu da haske za su daidaita az-zulumat aka kawo jam'in zulmu ne wato me Azulam zulam shine duhu kenan zaka ce zulumat shi ko nur aka faɗe shi a matsayin shi kwaya ɗaya malaman tafsiri suka ce me yasa hmm? aka sami irin wannan san zuluma za ku daidaita dufai wa nuru da haske shi duhun ma ba ɗaya ba ne malamin suka ce saboda shi haske ƙwaya ɗaya ne ita ce hanya, allah hanyar manzo Hanya da take kai ba zuwa gidan aljanna yake nan ƙwaya ɗaya amma dufai daban-daban ne akwai duhun kafirci duhun shirka ko duhun munafunci duhun fasikanci sannan abubuwa duk da ake bi hanyoyin shaidan daban-daban duk sunan su duhu to sai aka hada su gaba daya ke jantar su hal tastawi zuluma wa nur yanzu kwa daidaita waɗannan dufai wanda duk isar da ka ba hanya Allah to ka shiga duhu yasa can da aka ce wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula kaga an hadha sirati hanya ta daya hanya Allah kenan hanyar manzo ita take kai ka zuwa gidan aljanna to ɗaya ce ku bi ta sai Allah ya ce wala tattabi usubula sai aka jam'i kada ku bi hanyoyi daban wanda suke gefen hanyar Allah kenan fa tafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanya ta inda Allah da sada duk ka ki hanyar annabi to hanyar shaytan zaka yi shi ko shaytan yana da wakilai cikin mutane da aljannu eh ka bi hanyar ɗanbobi ka bi hanyar matsafi ka bi hanyar boka ka bi hanyar malamin tsibu ka bi hanyar wani da yake riƙa wani ba Allah ba masu bautar kaburbura ka bi masu bautar a yau masu bautar shaidan masu nan ga daban-daban ga sunan duka ka bi wannan hanyar to wannan dukkan gaba ɗaya za ka daidaita su da haske na Allah hasken da annabi zo da shi hasken ƙur'ani za su zama taɓa zama daidai ba yasa kullum ka yi ma Allah godiya ka ganka kan hanyar nan daidai kan hasken nan na ƙur'ani haske na sunna hanyar manzo kenan tambayar ba ta ƙare ba duk tambayoyi ne da suke ake na hankali mai hankali zai gane aka ce am ja'alu lillahi shuraka ko kuma sun sanya ma Allah ababan tarayya wasu abubuwan da su ma a bauta ma Allah a bauta masu sun yi wannan ne saboda mai khalaqu ka khalqihi saboda sun yi halitta irin halitta Allah eh? ba Allah ya sama ba to akwai wani kuma abin bautan shi ma ya wata saman ne Allah ya ƙasa akwai wani da ya wata ƙasar ya halicce ka ya taurari ya duk komai to su ababen bautan sun yi wata halitta ne irin ta Allah hmm? da wannan suka yi fata sha ba halkalko alaihim sai halittun suka rikice suka kasa bambance gana Allah ga na wancan ababen bautan su ma halittun yanzu an ga kowa ma yana da ababen halitta to da haka kenan dalilin haka sai muke bauta masu, akwai wannan babu wani duk abin da ake bauta ma masu bauta mashi in ka ci tsaye su ba yadda za a yi ce wannan abin da suke bauta ma yana halitta shi ya sa ma akan wannan ma ba a ja da su ba musamman mushrikai na zamanin manzo ba a ja da su akan wai allolansu suna halitta ba in an tambaye su waye halicce ku sai Allah ne wa ruwan sama Allah wake azu duk inda ake rikicin to wanda ya muku nan ko wata mai shi kadai to yanzu allolin nan namu duk mu basu mu koma sai Allah daya hmm? haka yanzu mutane wasu daga mutum yana da auren musulunci amma ya raba kafa yana wasu abuwa daban an ce ka zo ka dogara da Allah shi kadai ka imani da Allah shi kadai shi zai maka ya ce to ai abubuwan ne yanzu dole sai ana kama kafa da kaza sai ana in ba haka ba yau sai a sa ka gaba sai a sa maka hannu sai waye ne zai sa maka hannu in ka dogara da Allah ka riƙe azkar shi zai kare ka kuma arziki ne da aka rubuto ma tun kana cikin mahaifiyar nan taka sai ka gama samun shi zaka bar duniya ba wanda ya sai hana kwandala da zaka same ta wai ka rasa ta kafin mutuwarka sai ka same ta eh ran an adam ajalinta bai zo mata sai ta cika arzikin ta gaba daya kakkamta nan ajali ya zo mata to mene na raba kafa da yawa mutane sai ka ga mutum ba zai dogara da Allah shi kaɗai dogara da eh, mun dogara da Allah amma ai dole kuma sai ka tashi tsaye to tsayen me a inda abin da ya fi tsayuwa ka tashin ba da Allah ka dogara ba kana cikin tashin hankali Allah ya sa mu gani to shine ake gaya mana wannan shin suna da wata hujja ne ta bauta masu su suna halitta shi yasa ma suka kasa tantance halitta Allah da tasu shi yasa kun ga ya amsa duk babu ko a ce ne ul Allahu khaliqu kulli shay a ce masa Allah shine mahalicin komai komai wannan jami'a kai kullu shay ko da wani abu da zaka daga ka kalli gaban ka ce wannan ba halitta Allah bace ko bayan ka ko daman ka ko hagun ka ko sama ko kasa akwai ka iya cewa wannan makin da ke gabana ai wani ne ya kera shi ba waye waye a'a to wannan ɗin din nashi ne wannan material din da aka hada nashi ne to kaga ashe nawaye na Allah ne kuma shi karan kan shi waye halicce shi duk inda ka kalla halittan Allah ne eh an adam da aka hore mai zai iya ɗauka abin ya sarrafa daga kaza ya zama kaza dan ya ci gaje shi amma kayan Allah ne ga nasi nan gabana gabanka qul Allahu khaliqu kulli shay ka ce masu amsa Allah shi ne mahaliccin komai wa huwa wahidul kun ji sunayen Allah da siffar shigo wa huwa al shi ne alwahidu sunan shi ne sannan kuma siffar shi ce ya siffanta da siffa ta kaɗai kantaka a zatinsa da rububiyarsa da sifofinsa na ƙasaita ba mai irinsa shi ne alwahidu suna alƙahar mai rinjaya wanda ya rinjaya duk kowa yana sama da kowa kuma ya fi ƙarfin kowa muna gaya sunan Allah ne alƙahar su aljabbar al'azizu alƙawiyu su sunaye ne na Allah da ake kiran shi da su wanda yake ka san shi Allah shi ne Allah kuma ya fi ƙarfin kowa shi ne alhayu alƙayyum in ka ce alhayu rayayye rayuwar da ba ta da farko ko ba ta da ƙarshe ka gaba irin taka ba ce kai ma rayayye ne amma taka a sadda ba ta sannan kuma akwai wani lokacin da za ta zama babu ita ita ku shi ko ta Allah shi ne alhayyu kuma alƙayyum wanda ke tsaye da tafi da harkokinsa da kuma tafi da harkokin halittunsa kai ba ka iya tafi da naka sai sai da da Allah sai Allah ya so shi ko shi ke shi ne alƙayyum wanda ke tafi da duk abubuwan sai da yake so kuma ya tafi da naka sai ya so naka za su gudana su ne sunayen da ake roƙon Allah da shi waɗannan sai mu lura da irin waɗannan sifofi da aka gaya mana cikin ayan nan tambayar da aka yi masu ma da amsar in babu to an bayar a cikin ayan Allah shi ne mahalicin komai to tun da shi ne mahalicin komai aiko shi kaɗai za mu bauta ma shi kaɗai za mu bauta ma kuma shi kaɗai za mu miƙa wuya shi ke yi shi ke raya shi ke kasha mai Allah ya ce أنزل من فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا واضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حبية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال نعم الله مدوكتي ya buga mana misalai guda biyu wajen nuna mana yadda gaskiya take da kuma ƙarya ya za ka tantance su ya za ka rarrabe su me ke tabbata me yake gushewa shine an zala minas sama ima'an Allah ya kan saukar da ruwa daga sama fasalar audiyatun da ha, sai ya kwaranya a magudana ta ruwan inda yake wato kwarara ainihin kowace magudana gwargwadon abinda take iya ɗauka na ruwan shine fasalar audiyatun da ha. kowace magudana sai ta kwarara gwargwadon ikonta wata magudanar za ka ga babba ce wani kogi ne wani rafi ne wani kwazazzabo ne wani haka dai kowane ruwa ya taho yana tafiya tana gudana gwargwadon girmanta gwargwadon ruwan da za ta ɗauko in an yi ruwa daga sama kenan Allah ya ce fatamala sailu zabadan rabiya sai ya zama cewa wannan shi wato magudanar ta ɗauko kumfa wacce take wato ainihin da kuma wata wato ainihin kumfa a samanta shi ruwan ya taho da kumfa a samansa shine fatamala sailu zabadan rabiya magudana sai ta taho da ruwa da kumfa a samanta wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mislu misali na biyu har yau da abinda kuke wato ainihin kunnawa ko kuke hurawa wato ainihin na wuta ibtiga ahliyatin domin neman abin ado fito da gwal a tace shi zinariya azurfa tagulla aw mata'in ko kuma wani abin amfani da za ku irin kamar kayan abinci kenan su ma yayin da ake yin su za ka ga akwai Zabadun Misir, akwai kumfa kwatankwacin waccan kumfa ta rafi kila sai an ƙara misali za a gane wannan ko Allah ya ce ka zalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka nan Allah yake buga misalin gaskiya da ƙarya fa amma zabadu ya Habu jufa'an amma ita kumfa da take kan ruwan can da ya taho wacce take taho da tarkace sai wato ainihin sai ya zama fa zahabu sai ya tafi jufa'an ya bi iska ita kumfar sai ta tafi ta ɗaiɗaice da abin da ke kanta wa amma mayan yanfa'un amma abin da ke amfanan mutane na ruwan fa kusa fil ardi shi kuma sai ya tabbata a ban ƙasa akan ƙasa kazalika yi Allahu amsala haka nan Allah yake buga misalai ko masu hankali za su gane to wannan misalai ne guda biyu duka Allah maɗaukaki shi yana buga misali da abin da hankali zai kama kuma da abin da yake gabanka bari mu dawo mu misali wanda domin da yawa matasan da ke gabanmu ba su san ma in an ruwan sama manyan ƙoramu yadda za su taho musamman ruwan farko na bazaran an yi karkatan da zai kwaso da kumfa da ciyayi da mai daidoji tsummo kara wasu duk ba su san wannan ba ko haka kuma ba su san makera da ake kera gwal inda za a je a sa shi a wuta a sa shi wutar ta narkar da shi a fitar da gwal din a fitar da firkaci shi gefe ko kuma azurfa ko tagulla duk wasu ban san wannan ba amma ma ɗauki ruwa ne kai ne shayi ne kana da shayin ka a kofi ya haɗu da madara sosai sai ka zo ka ɗaga shi na bala'in zafin nan in ka ɗaga ka sake ɗaga ka sake zai yi ne zai kumfa a sama ku ta rufe shi to sai ka ɗebe wannan kumfar ka ɗauka ita ma za ka ƙare da ita sai ka zuba ta a wani kofin sai ka bar iya wannan ruwan shayin naka to sai ka shanya shayin sai ka dawo kan kumfarka ka leƙa ka gani za ka sami ruwan shayi da za ka sha ita kumfar za ka sha ta gama narkewa ta tafi Wataƙila za ku fi fahimci wannan misali Ko wannan Allah ya ma su larabawa tunda an masu misali na abin da suka sani a zamaninsu amma duk abin da ake so a nuna maka tsakanin ƙarya da gaskiya ne yadda ƙarya take fu take tasowa kamar da kumfar kogin nan ko kumfar shayin nan naka kake tsammano na abin arziki ce kuma in aka taho da munafukai da muminai in aka taho ana abuwa suwaye gaba-gaba munafukai har harkar riya ga su ne gaba-gaba gaba-gaba yadda kumfa take in ruwa ya taho ya ɗauko wannan firkakin nashi yadda kumfa ka take a saman shayinka to za ka ga munafukai ana abubuwa na Allah suna gaba-gaba in tafiya ce tafiya A ka fara shiga matsi da zafi ina suke yi duk zamewa suke karame su rasa, suwa suke tabbata muminai to haka wannan ruwan wanda mutane za su amfana idan aka yi ruwa ya taho ya taho da kogi fuhu duk kumfa za ta tafi sai wanda zai amfana shi ne zai tabbata cikin koguna da cikin rafuka da cikin wasu ƙoramai to haka gaskiya take ita take tabbata ƙarya kuma haka take tafiya kamar yadda wancan ke tafiya ko kuma kamar yadda mumini da munafiki munafiki za ka ga ya taho kamar gaske amma ƙarshe sai ya zuke shi ko mumini duk wahala zai tsaya har sai an kai ga cin nasara to shine anan Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an Allah ya kan saukar da ruwa daga sama wannan misalin farko kenan fasalar audiyatun da kadariha sai ƙoramai da magudanu sai su kwaranya su gudana kowace gwargwadon ikon abin da za ta yi ɗauka na ruwa. Kun gane wannan? Fatamala sailu zabadan rabiya wannan ruwan da ke gudana sai ya taho da tarkace na abin da ruwa ke tahowa da shi musamman ruwan farko laidoji wasu firkaki wasu tsummokara wata ƙazanta duk sai ya kwaso ya taho da su a samansa wannan misali ɗaya kenan kun gane misalin sai can ƙarshe ne za a faɗa mana bin za a faɗa sai a faɗi yadda abin yake ƙarshe kun gane wannan ruhu ruwa ya taho ana ana ina ta kwaranya gashi dan ya tafi to wane ne zai amfana wane ne zai tafi a banza kun gane sai aka ce wa min mimma yuqiduna alaihi fil nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in da kuma abin da kuke hura shi a wurin makerarku yanzu haka ka tafi nan inda ake tarimi inda ake tukane ɗin na aluminium to wannan wannan ya ake kiran shi ƙarfe ne tama in aka saka shi a wuta ya fara zaɓalɓala za ka ga kufa a saman shi ta yawa to haka shi ma gwal in aka je aka saka shi a wuta to za ka ga wasu ababa suna ta fita kafin a cire wannan haka ainihin ah, abin nan tagulla yake haka nan kuma azurfa ita ma take to shi ne nan ake misali a nan da abin da kuke sa masa wuta na abin da kuke neman ado da shi duk wannan gwalagwale da muke gani da na da da na yanzu ba wai da aka ciro su a cikin ƙasa haka kawai ake zuwa a sai ma mata su ba sai an je an masa aiki an cire shine hiliya abin da ake ado da shi au mata'in ko abin da kuke amfani da shi na jin daɗi kamar tukunya kwano a da har yau ana yi ko babu wurin zuba abinci to duk wannan abin da kuke neman amfanin da shi shi ma zabadun mislu shi ma yana da kumfa irin wancan kumfa kogin kada aka je aka sa shi a wuta ya narke to za ka ga wata kumfa a sama ku wannan kumfa ba ta da amfani sai ta gama a yaɗe ta wannan gwal ɗin da ya kwanta ƙasa ko tagullar ko tama to da shi ne za a yi amfani to su ne sai aka haɗa Allah ya ce kazalika yadribu Allahu al wal ba'ila haka nan Allah yake buga mana misalin gaskiya da ƙarya kun gane to yaya take fa amma zabadu fa yazhabu jufa'an kun fa da take a wancan goki da ya kwaso da ya gama kwaranya ya tafi ruwa wanda za a fana heji ya kwanta a ƙasa ko ba haka bane ita ko kumfa sai ta tafi ta ainihin bi iska ta lalace kamar shayin kan nan da ka shaya shi ya cika da kumfa ka yaki shi ka aje in ka dawo sai ka ga kumfa ka ta bi iska ba komai wancan dai ruwan shayi shi ne shayi shi ka sha wannan kumfa ce kun gane shi ne Allah ke gaya mana sai aka cewa amma mayan fa'un na. amma abinda mutane ke amfana na shi ruwa kinan da ya taho a magudanarsa ko kuma na shi wannan abin da ake saka shi cikin wuta a narkar Shi ne aka ce fayam kusa fil ardi shi sai ya kwanta a kan ƙasa ko shiga cikin ƙasa ruwan sama da ake ba shi ke shiga ƙasa ba ne mu rika samun ruwa a rijiya an shi ke tafiya koguna nan duk da kake ji a ce kogon haɗe da zama are ruwan sama ne da ake yi ke zo masu ka tafi tiga ka je goje ka je ina ne duk asali ruwan sama ne yayin da yake tahowa zai taho da kumfa da sauransu duk sai a basu su ɗaiɗaice sauran abin da za a amfana shi ne zai zauna Allah yake kazalika yadribu Allahu al-amsala hakanan Allah yake buga misali wani misalin malamai suka ce a'a ana misalin yaqini ne da shakka mai yaƙini mai imani da yake da yaƙini ya yarda da duk abin da Allah ya faɗi da abin da ake so kai imani da shi kiyaman nan za ta tashi za a yi hisabi za a yi wa yaƙinin ka ɗari bisa ɗari to shine waccan gaskiyar ita ce za ta amfane ka gobe kiyama amma wanda yake imanin shi akwai shakka yana yana kokonto yana kai kawo cikin sa to yadda kumfaccen za ta tafi ta ɗaiɗaice to haka nan shi ma gobe ba abin da zai gani na tun da shakka yake yi baya da tabbacin abin da yake tsakanin shi da Allah to shi ma ba haka zai waye gari gobe kiyama ba abin da zai samu mai yaƙinin shine kamar ruwan da zai zauna a ƙasa amfana to haka irin su zai amfanar da shi ababen da yake na bauta Allah ya karba a bai sakamako aljanna ma wanda yake shakka munafiki kenan ba abin da zai samu gobe kiyama sai dai ya ga babu komai tattare da shi kun gane da kyau to misalai da yawa Allah ya buga mana cikin alkur'ani domin mu ga mu san Allah shine Allah a wata cikin an kabuce Allah ce wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun waɗannan misalai muna buga su ne ga mutane sai dai ba mai hankalta su ya gane su sai alimu da sai masana malamai kenan in an buga misali ba wai a banza Allah ke buga misali ba yanzu wannan ayar ba misali ba ne to shi munafiki sai ya ga kamar ba ta da amfani amma mumini shi zai imani kuma ya san zai fahimta kuma zai aiki don ya fahimci don ya amfani da wannan misalin yanzu ka ga mai ke gabanka ka riƙe gaskiya ka zama mai gaskiya imanin ka ya zama mai gaskiya shine to za ka ci gajiyar imanin ka gobe kiyama amma idan kana shakka ko kuma kana abuwa dan a ce kayar yake nan to wannan kana wahalar da kanka ba abin da zai amfani ka Allah ya sa mu gani ne Allah ya ce الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم نعم وبئس Allah madaukaki yace lil ladina ahsanul husna lil ladina istajabu li rabbihimul husna waɗannan da suka karɓa kiran ubangijinsu to suna da kyakkyawa eh lil ladina ahsanul ahsan lil ladina istajabu li husna waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu Shi ne kalmar nan ta la'ilaha illallah da aka kira su suka amsa suka yadda da ita suka yi aiki da ita aka ce su bi Allah su bi manzo suka bi shi suka jawu aka umarce su suka bi umarnin aka hane su suka hannu suka gaskata duk labaran da ƙur'ani ya zo da su wanda suka gabata na annabawa na kaza kaza sannan kuma suka gaskata abin da zai zo nan gaba za a yi tashin kiyama za a yi hisabi za a hau kan siraƙi, za a yi waye duk waɗanda suka wannan gaskata din za ka ce falahumul husna suna da kyakkyawa mecece kyakkyawa aka ce aljaza'ul hasan shi kyakkyawan sakamako kenan kamar yadda Allah ya bamu labari wato ainihin Allah ya ce kala amma man zalama fa sawfa yu'azibuhu thumma yuraddu ila rabbi fa yu'azibuhu azaban nukra wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'an alhusna wa sanaqulu lahu min amrina yusra cikin sirrul kafi kenan wato waɗannan wato wanda ya zalunci da sannu Allah ya ce za mu yi masa azaba wato sannan kuma mu mai da shi zuwa ga ubangijinsa sannan fa azibuhu azaban nukura ubangiji ya masa azaba azaba wato mara daɗi wa amma man amana wa amila salihan amma wannan da ya imani da ya aiki na kwarai falahu jaza'anil husna shine mahallin shahid shi kam yana da sakamako na kyakkyawa wasu na ƙulu lahu min yi yusra kuma da sannu za mu gaya masa wajen al'amarinmu na hisabi in an zo sauƙi ko mai sauƙi ba shi an bincike ba kenan sannan wata yar Allah yake lillazina ahsanul husna wa ziyada wannan da suka kyautata to akwai kyakkyawa da za a ba su ita ce aljanna kuma za a ƙara masu shi ne ganin ubangiji gobe kiyama Allah ka samu ga ubangiji wannan aya tana gaya mana sakamako ne da za a yi ma wanda suka kyautata al'isani shine an ta abu da Allah ka annaka tara a bauta ma Allah kama kana ganinsa in kai ba ka ganinsa to shi na ganinka wannan ita ce ƙololuwa martaba ta ƙarshe daga martaban musulunci sai imani sai ihsani ita ce tafi komai Allah ka saka mu cikinta ko anan wanda suka amsa kiran Allah kiran Allah shine ka amsa abin da annabi ya ce ka bi Allah ka bi manzo waɗannan suna da sakamako ita ce alhusna an ce ita ce aljanna wanda duk ya bi Allah ya bi manzo ya mutu da imani to lalle zai sami aljanna sai Allah ya ce walazina lam yastajibu lahu waɗannan kuma da ba su amsa masa kiransa ba ba su amsa kiran manzo ba kiran da Allah ya wasu zo su imani ba su amsa ba sai aka ce me law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce suna da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya nasu ne a eh, shi wanda lahum su waɗanda ba su amsa kiran Allah da na manzo ba lau anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce duk abin da ke cikin ban ƙasar nan nasu ne wa mislahu ma'ahu da kwatankwacin sa tare da shi lafta daubihi in suka ga azabar gobe kiyama za su ce sun ba da shi fansa a karɓa a tseratar da su ba ku gane magana ba Allah ce ulaika lahum su'un hisab waɗannan kamsu suna da mummunan hisabi sai an bi diddigi sai an bi kwakwafi wajen hisabin su dan masu laifi ne ƙarshe za a gama wa ma'awahum jahannam wutar jahannama ce makomarsu wa bi isal mihad sir da makoma da mashin fiɗa inda za a kwanta a ce ita ce jahannama wannan 'yan uwa kuka duba aya ɗaya an faɗa mana ɓangare biyu ɓangare biyu Wani suka amsa kiran Allah da na manzo suka amsa kiran ubangijinsu kawai alhusna ita ce aljanna Allah ka saka mu da ke gaban mu kenan mu amsa kiran Allah da na manzo an ce mu ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah mai imani da rukunan na imani arkanul islam duk mu yadda mu tsaya a kai mu kace har ajali to lalle akwai husna wanda suka ki amsa kira an ce su zo ga musulunci sun ƙi sun kama kiristanci wancan sun kama yahudanci wancan sun kama kaza sun kama kaza to sai aka faɗi sakamakon su su ma nan take aka ce su ɗin nan da a ce suna da duniyan nan duniya ba aka ce uwa ma fil ardu jami'an ba kano ba kaɗai kano a ta rikici da kai kan ɗan fuloci ko ya zuba rikici yake sai ba kan an yanki kaza an sayar an waya dan yanki ne ba yanki ne yanki ne na ƙasa Kano ba Kano ba ba Najeriya ba duk duniya ce taka ce da abin da ke cikinta ta din naka ne shi kajiri wanda bai amsa kiran Allah ba da manzo za a ce in ya ga abin da ya gani zai ce ya ba da shi gaba ɗaya a cikin da shi daga halin da ya yake ba wai duniyar ba kaɗai da kwatan-kwacinta. ko eh yau kana da triliyan kaza triliyan ɗari eh naka ne amma kuma ba imani za a dankara ka cikin wuta sai ka ce ga ta triliyan ɗari a'a sai ka ce da ma wata kamar ta za ka bayar dan a fitar da kai daga azaban to ba za a fitar ɗin ba da ka riga ka bar shiri tun rani a nan ake amsa kiran Allah yanzu kana musulmi yanzu za ka miƙa wuya amma da aka ce mala'ika ya zo an zara rai an mutu cikin kafirci shi kenan ba abin da za su iya kuma ba su ma da abin da za su bayar ɗin Allah ya tsare mu shi ya sa sai Allah ya ce da suna da shi duniya da abin da ke cikinta har da kwatankwacinsa kenan ninkinsa a ce menene za su ce lafta da da sun ba da fansarsa su bayar su fanshi kansu daga halin da suke ciki sai Allah ya ce ulaka lahum su'ul hisab tun daga nan ka za ku matsala za a yi musu mummunan hisabi hisabi shine bincike bin kwakwafi kenan wanda Aisha take cewa annabi ya ce annabi da nan da ta tambaya me ake nufi da al'argu wato a tattaba a duwa zai kuma hisabi ce ai hisabi manu kishan hisaba ba duk wanda aka bi diddigin bincike dalla-dalla sai an mai azaba inda za a bi komai kwakwafi ya kaza ya kaza ya kaza shi yasa kake cewa Allahumma ghafir lana eh wa'fu anna wa ghafir lana warhamna Allah kai mana gafa shikenan a ce ka wuce ba sai an bi diddigi ba in an bi diddigi sai an kwakulo laifinka kana ganewa to sai su karar aka ce sai an bi diddigi tun da sun riga sun je da sun je da kafirci kawai sai an bi an kwakwafe me suke na laifi a hada kwanaki mun ce ba tsaye musu da ma'auni a auna aikinsu na lada kenan amma ba sun yi kafirci ba sun zalunci mutane sun yi ta'addanci sun waye duk sai an bi wannan an yi hisabi sannan ƙarshe aka ce wa ma'awahun jahannam makomarsu ita ce wuta jahannama dan za a jefa su tana nan tana jiran su Allah ya tsare mu wato bin diddigi ibnu kasir ya faɗi wasu kalmomi yace ai abin da za a yi masu fi daril akhirah wato yunaqishuna ala naqiri wal wato wal itmir komai itmir shine dabino kun san ka bare shi a ko ta afirka kin fata a can jikin kwallon ko wata yar firkaki ce fa ita ba a kwallon take in ka bare dabino busasshe to cikin kwallon za ka ga wani firkaki to ita ce kidimir to har wannan in sun yi sai an bi diddigin shi wal jalil wal haƙiri da abin da yake babba da ƙarami wa min wato ainihin ce man nuqishal hisaba uzi duk wanda aka yi mai munakasha aka bi diddigi na laifukan shi to sai an mai azaba haka annabi ya faɗi saboda haka ƙarshe kawai ko masu ita ce wuce Allah ya tsare mu wa bi isal mihad sir da makwanta wurin shimfiɗa domin mihad ma'anar mihad ita ce shimfiɗa kina a ce a jahannama za a yi mutum shimfiɗa Allah ya tsare mu ne Allah yake إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب نعم الله مدوك جيتي أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى eh wato ka ta har wa yau dai wata tambaya ce mai kama da irin ta ɗazo shin zai daidaita ga wannan da ya san abin da aka saukar zuwa gare ka daga ka gaskiya ne zai yi daidai da kaman huwa a'ama da wanda yake shi ko makaho ne bai gane abin da aka saukar makan ba bai gan shi ba bai bi shi ba sai Allah ya ce inna ma ya ulul alba ba masu gan cincin su gane wannan misali su fahimce shi shi kan shi sai ulul albabi ma'abuta hankula sai mai hankali shine zai gane wannan eh ibn kasir yace la yastawi man ya'lamu minan nasi anna alladhi unzila ilayka ya muhammad min rabbika huwa alhaq alladhi la shakka fi wala miryata wala libsa fihi wala ikhtilafa fihi bal huwa kulluhu haqqun ay eh, yusaddiqu ba'dahu ba'dha la yudaddu shay'un minhu shay'an akhara wato ainihin ba zai daidai ba daga cikin mutane wanda ya san cewa abin da aka saukan maka kai ya Muhammad daga Ubangijin kahuwal haƙu gaskiya ne, eh allazi la shakka fi babu shakka wannan abin da aka saukan malami ƙur'ani nan gaskiya ne. Wala miryata wala lumsa fihi ba wani rikici ba wani kasa ganewa wala ikhtilafa fihi babu saɓani bal huwa kulluhu haqqun duk ƙur'ani gaskiya ne zuhu ba'dahu ba'dha Sashen sai yana gaskata sashi la yuzadu shay'un minhu an aka. ba wani abu da ke cin karo da juna ko kishiya da juna cikin Qur'ani ko akwai tun da muka ka faro karatu sai dai ka ji aya ta fassara aya aya ta karfafi aya aya ta fito da bayanin aya haka Qur'ani yake fa akhbaruhu kulluha haqqun duk labaran ƙur'ani gaskiya ne wa awamiruhu wa nawahihi adlun awamir na ka ko ka bari adalci ne duk inda ka gan ce yi to adalci ne abin za ka iya shi abin da aka ce ka bari to adalci ne akwai cuta a ciki yanzu jin shan giya da cuta ko babu zina da cuta ko babu aure fa akwai amfani ko babu to haka duk abin da Allah ya yi na shari'arsa na yi na bari adalci ne kamar yadda Allah ya ce wa tammar kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangijinka ya muhammad ta cika gaskiya ce kuma adalci ce wato sidikan fil akhbari wa adalan fil talab in an ce labarin da duk aka ba mu na qur'ani gaskiya ne kwanan nan muka karanta kisa na yusuf gaskiya ne ta faru haka nan kuma abin da duk aka ce aka nemi ka yi to adalci ne ba zalunta ka aka bai sallah ya azumi yi waye duk adalci ne ƙarshe kuma a baka wani shi na lada fala manta man tahaqqaqa sidqa ma ta bihi ya muhammad ba zai daidaita ba wannan da ya tabbatar da gaskiyar abin da ka zo da shi wa man huwa a'ama da wanda yake makaho ne la ya yahtadi ila khairin wa la famuhu wanda bai shiriwa zuwa ga alkhairi akwai alherin da yafi musulunci akwai alherin da yafi imani babu duk wannan kafiran wannan abin da muke takama na duniyar nan wallahi in musu imani ba aikin banza ne to wanda duk bai shiryu ba zuwa ga abin da annabi ya zo da shi shine aka ce wala ya fahimu kuma bai fahimce shi ba walau fahimahu man qada lahu ko kuma a'a ya fahimce shi bai jawo bai bi abin yau ba ana samu ba musulmi ne ya san gaske kibinta ga aikin ya ki ya bi son zuciyarsa ya bi to diddai waɗannan wala saddaqahu ko bai gaskata shi ba walatta ba a ko bai bi shi ba kama ƙala ta'ala la ya sawi ashabul nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ba za su daidaita ba abuta wuta da ma'abuta aljanna ai abuta aljanna su ne su ne masu rabauta a gaba amma sai an maimaita maka waɗancan ba masu shiga wuta sun shiga sun taɓi su ko masu shiga aljanna sun rabauta duk arziki da alkhairi ƴan uwa da tsira yana ƙarƙashin samun shiga aljanna wallahi kuma duk taɗewa da tsiyacewa yana ƙarƙashin shiga wuta bawa ya mutu bai sami rahamar Allah ba taɗewa ta ƙare bawa ya mutu ya sami rahamar Allah shi kenan dukkan jin daɗi ya ƙare a kan shi to kaga wannan aya Allah ne tambaya a daidaita wanda ya san gaskiyar abinda da manzo ya zo da shi kuma ya bi shi ya zama daidai da wanda shi ya zama makaho ga gaske ya kibinta wa qala fi hadhihi al karima afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al kaman huwa ama ay afa haza ka hadha la yasawiya eh wai wannan da wannan za su zama daidai ka bi qur'ani ka bi manzo ka bi sunna ka bi sallah azumi zakka sadaka komai kana iya iyawaka kuma dan Allah ajali ya same ka haka zaka hada da kafiri Eh? bai azumi bai sallah bai ma yadda da wani ma bai ma yadda da wanda za a yi masallar ba to kuma sai ka ce gobe kiyama kuma a zama daidai ba zai zama ba kuma duk wanda yake kafirci duk wani technology shi da kere-keren shi da ci gaban shi makaho sunan shi kamar yadda aka faɗa mana yanzu makaho tun da idan shi da basirar shi bata hango mashi ya san Allah ba kuma shi kaɗai za a bauta ma Allah basirar shi ta gano mai yabi manzo bai imani da shi ya zo ya riƙe ƙur'ani wallahi sunan shi makaho da nasi na sunan shi a'ama duk ganin da yake wannan gani ne na rayuwar duniya ya gama ƙere-ƙeren shi ya mutu kuma ya je shiga wutar jahannama shi yasa ya kamata matasan mu da suke ruɗuwa da harka ta technology nan wacce take hannun arna suna ruɗuwa su ga kamar masu ita ma su iyayen duniya su ne ababen girmamawa su ne ababen ɗaukaka eh na'am sai ka ɗaukaka su akan abin da Allah ya ba su na ilimi wannan basira amma ka ɗauka wai wannan shine ƙarshen cikakke na alherin duniya da lahira wannan shirme kake kai da Allah ya ka musulmi mumini kake wannan addinin ka rike shi ka mutu haka kai ne na Allah kuma kai ne za ka shiga cikin daɗi su kam cikin azaba za su shiga gata nan muna ji ana faɗa mana shi yasa sai aka cika ayar da cewa innama yatazakkaru ulul albab masu tuntuntuni su gane wannan innama ya ta'izu wa ya tabiru wa ya aqilu ulul uquli salimatu sahiha haka ibn kasir ya ce kadai wanda suke wa asuwa su gane ayan nan da fi cikin ta su sami tsokaci a cikinta da izina su hankalta su ne ulul uquli salima masu lafiyayen hankali <laughs> kaji ashe kaga wanda bai san Allah ba bai san manzo ba bai san ƙur'ani ba hankalinsa menene al'aqlu salim shine wanda ya imani daga hankalin nan na banza bai iya sanin mahalicinsa ba ya tashi sallar fitsari tsaye eh kai ka kalli gabas ka ce Allahu akbar shi ba zai kalla ba wani ya je bauta mu mutanen indiya nan domin ababen da suke bauta ma ko hasara malam Allah ya halicci ɗan adam da kidara dole sai ya ji akwai wani abin bauta ko bai bauta ma Allah zai bauta ma iska ba ka ce ba kafiran don eh, ka je ka sami ba ma guje a jeji bai san Allah amma akwai wani abu da ya ajiye yana sunan shi dodo in ka je dodon ina yake ba komai a ya yi imani wani yana cikin rafi za su ce yana cikin ruwa wani yana kan dutse wani yana cikin kogo to ina yake waye ina yake dodon saboda me ɗabi'ar ɗan adam da Allah halicce shi akwai fitira ce yadda akwai Allah abin bauta to sai su kauce su je su wani abu daban to Allah ka mu cikin masu hankali da ibn kasir yace anan shi ma karshe sai yace ja'alana Allahu minhum bi mannihi wa karamihi Allah ka mu cikin su da baiwarsa da karancinsa Allah ka sa masu hankalin da za mu san Allah mu bauta masa mu kaɗaita shi da bauta mu bi manzansa mu rike ƙur'ani mu zama mu'mine mu mutu masu imani Allah ka samu ci an nuna man lokaci ina ganin wurin za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya mana tare a aladan abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta akwai malamin mu malam Nuhu dan sayar sun yi ban sami labari ba daga baya zaifa Allah ya gafarta mashi Allah ya sa ya huta masa addu'a Allah ya ce mashi a ya rashi rashi babba ɗansa babba malam nuhu malaminmu ne shine limamin jigiriya masallacin jigiriya a shugaban makarantar ansa da ke yan kaba ya yi rashi na ɗansa insha Allah zuwa muka tashi za mu je masa ta'aziyya Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta huzaifa mu kuma Allah ya samu cika da imani Allah ya gafarta mana Allah ya samu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين